Jala Allah Jala Allah Allah dai mai girma Jala Allah taimaka Allah Kaza Allah dai mai girma Ya hare ku ka gyara shi na kwarai Yawwa Bana kawa da shi in kai ka bani mota faya abu idan wa kuno in shiga ina roƙon dolo sai ka bani mota faya abu idan wa kuno kuma ka bani mai tamfal ka ɗauke kaya da sauran yara zan shaibu shagari sai kan abin da kai mai ya kyauta na yo bani mota baya obo ita wa mono sai ne shige dan ba. baya ga yara na baya daga na Kare kai makaɗin milki ne ne. ne tsoron hanya. Sai dai ji tsoro na maikin makaɗan yan biyan mahasadan mutum kwajin haushi alhaji na kwajin daɗi inda ka ji ana gargada ba a haya mai kwalita ba inda ka ji ana gargada ba a haya mai kwalita ba inda ka kama hanya mai kyawo ko mai nisan da kaka sai ka kai cikin jin daɗi ba kura sannan kuma ba lana lissamin haƙon giwa shehu kaban ka dubu bayan ka dubu na alhaji shehu na kan giwa sai ka buga da motan yanzu kuma ka buga da tsakiya shehu ka buga da mutan. Jọ́sọ́dá ya bá ń kábàárẹ̀ kà máa bá. da bilini ko da daji inda na ce national party na ce one nation one distin inda mutum ta aminci ne ko sai ka tsaya mike hannu ta fatar da yan fi ɗan shi shugaban da daji ba Allah mai ɗaukaka bawa ne inda ka annoba kai ne zaki Ozoma ruwa ta gare ke ka Allah mai ɗauka ka bawa ne inda ka annoba kai ne zaki Ozoma ruwa ta gare ke ka don kaje tebo e, a shugaban Najeriya. Yauran ƙasa daɗi. Don daɗi. Aljanna mai masoya tare. Ko yana na kwarai. Ah. ki sai ya Allah ya taimaki mai gaskiya Allah ya ji aji shehu kai abba girma zakin nan ya tsaye kan mashi wani wa ya fada mai shi kawar zaki ya je shi kunnuwan kashi na kule yi na ji dariya kan kwairo sawa so sun yi mutunci gon Allah murna su ta koma kuka sauka kware amma mai daɗi ai ga wani ya yi tahiyar kura yana gaba ya koma baya ya gaba ya koma baya ko waka sai kyawu zaki ka ya maza doka sun faɗi bari ga wani na cizon hannu sai yana faɗin ban yarda ba sai a sake ta ko kowa bashira shira ba ya na bakina ya je kwalam ya haɗe ya kalle hannu yana faɗi na karfa yana kusan labar ko kai ne ga mai gema kai ne je mata na da kai mai gida a shemari kasha mugun madan baki kake zaki kaka da mai baka hula sai ne da malam mu da tsogun da dole yana kuka ko dodo kawa ta kuma kanai yawa daɗin da ne a haje ɗan ƙwairo tutan mu wadda a ƙasan maka da alhaji musa kwance take milkin kashe shagari hmm. ana shaida ta koma tsaye hmm. a wajen huskan musulunci yau najeriya ita ce ta ɗaya ranar daga watan goma cikin watan okuta sober, taking on ten, seven, ten, nine, one, and eighty.